فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ku kira Allah ya ku muminai kuna masu tsarkake da'a da kira zuwa gare shi kada ku haɗa shi da wani ko da kafirai sun ƙi haka kuma hakan yana sa su ji haushi domin Allah shine ya cancanta a tsarkake shi da da'a da addu'a